Karfe 5 da minti 45 Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A cikin kanun labarun za ku yi cewa farashin bahun albasa ya yi tashin koron zabo a cikin kasuwanni a nan ya mai wani ɗan kasuwa albasa ya mana ƙarin bayani. kai hare-hare na 'yan bindiga ya sake dawowa a tsakanin hanyar tablet da agadas za ku ji ƙarin bayani daga magajin garin tablet a rahotonmu na musamman a yau za mu leƙa a birnin kwanni inda wata cawa mai suna tifa australis take kawo cikas a kan fannin kiwo da kuma kamun kifi to yanzu ga labarun daki-daki komi ya kawo hauhawar farashin albasa inda, inda wannan lokaci ta yi tsada har ake sayar da buhun albasa a jika 75 suleiman hamza wani ɗan kasuwa a yamai ya yi wa umar umaru ƙarin bayani yanzu sai kai kwana biyu ko kwana uku hudu ma kana yi baka cika motar ba albasa nan ta nan galmi aka ita kuma bata fita ba yanzu albasan da ake kaiwa nigeria ne sai a gada yanzu goma albasa ka saba'in da zarai dar salam kin san ba mai sauki albasa duka suna zuwa kaso liyar na suna sayan albasa kiya mun daɗe ba mu ga albasa ya tsada kamar wanga karo ba mabukata sun yi kuma yana da karanci yan gane da yan kwadibar suna zuwa duk da an ce babu hanya mun kin ga ana shiga ta nigeria na ana fita da kin san nan ne mai ake kashi a wuce a bi ta birkina to yanzu da babu hanyar nan sai suna bi ta cin nijeriya su bi lagos su ina na sai su shiga can su yi cote da ghana mafi yawa duka yanzu na ake sanya shi nan wajen hannun galmi wani ya yi wata biyu wani wata guda gare shi da sanya kin bai kai ba An yi la'akari tun wani ɗan lokaci ana ganin kayayyakin cimaka a tawa da ake tahowa da su daga Algeria bayan da wani ɗan lokaci kuma kayan suka ɓace a garin wanda hakan ya kawo wa al'umma sauƙi a jihar musamman habiba ahmed ta yi hira da waɗansu 'yan kasuwa a tawa ga abin da suke shaida mata wallahi alhamdulillah kaya suna shigowa kaya na onijar suna shigowa gaskiya kuma duk kayan alje ne ba wani suka bane wanda suke zace an shigo da wato kasa bisa bisa authority algeria ne duka suna shigowa nan tawa Mm. akwai fulawa akwai maka akwai sumil akwai dabino kuma akwai su kuma da rangwame kuma sun sabko duka cikin wanga eh, masisi da ake na kasashe alhamdulillah kaya dai na alje nan tawa dai akwai sauki cikin su kwarai ma lalle kwana biyu ga kaya ana shigowa yanzu dai alhamdulillah ba su karu ba lahi alo yanzu su ta sabkowa lalle kaya yanzu suna sabkowa alhamdulillah shinkafa da addace da me yanzu alhamdulillah ana ta sabkowa kadan kadan ana samun wata sha biyar da duk ana samu A baya-bayan na ana samun yawaitar kai hare-hare a hanyar Tabilat a Agades. Hukumomi na da'irar yankin sun buƙaci gwamna ya samar da wata rundunar soja ta Gard suna domin kare yankin. Adam a Fagal, magajin garin Tabilat a hirarsa da Musa Mamman. A 'yan kwanakin nan muna fuskantar 'yan sace-sace daga 'yan ɓata gari masu ɗauke da makamai da ke tare mutane kan hanyar tablet zuwa agadas haka zalika kan hanyar faso zuwa tablet da kuma hanyar imzigar na ma suna tare jama'a. Irin wannan al'amarin yana faruwa kai a kai. Shi yasa muke kira ga magabata su girka mana rundunar sojoji na garda sarki a bangaren tablet don ƙara ƙarfafa matakan tsaro a faɗin da'irar. Yara biyu ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyu aka kashe a ranar Talata da ta gabata a tazarar kilomita 500 daga birnin Difa daga waɗansu 'yan bindiga da ba a tantance ba. Shin komiye zahirin hakikanin abin da ya faru? Yura Musa mai gidan waɗannan yaran a hirarsa da Gidi Abdulrahman. yarana ne almajirai kaman guda ɗan shekara goma sha ɗaya guda kuma ɗan shekara goma sha biyu wato sun huta kiwo kamar yadda suka saba sai allah ubangiji ya sa har karfe hudu da rabi zuwa biyar ba su dawo ba to sai na sa sauran su nemo su ba su saba kai wannan lokacin ba su dawo ba su suna nan kusa an musu kisan gilla sai muka samu guda a mace cikin ɗaki ka leƙa ta fenetir muka gane shi gashi a yadda an kashe shi an shaƙe shi da igiya an kashe shi na biyu allah ubangiji ya samu muka je shi ma muka samu gawan shi an sa karkashin foundation kin katanga an turmude shi an danne shi an kaɗa mishi birgi da ƙasa sai muka sake gaya ma hukuma hukuma ta zo ta gani ta gabatar ta hudda muna ta samu na leda kuma muka ɗauka muka taimaka jana'izar shi hukuma dai ina so da Allah kamar yadda take tsaye tsayin daka ta ƙara tsayin daka wannan abun a mu ma bai kamata ba a ji shi a ƙasar Nijar ne aka yi shi belle a ce a difa aka yi shi An gudanar da shagugulan gabatar da sabbin sojoji na Gard National da aka yi musu ɗoka ta musamman domin ƙarfafa zaman lafiya a yankin Nadifa, kamar yadda babban kwamanda na Gard National ya bayyana a yayin gabatarwa. Laftanar Kanar Maina Musa Adamu mai ba da horo a bangaren sojoji ya baiwa sabbin sojojin Gard National shawara a hirarsa da Mani Musa. lallai sun samu horo yau wata guda na bin guda wajen tara duk abin da ya kamata a musu horo abin da shahi na tsaro na ƙasa na kiyaye bil adam insha Allahu an koya musu gargaɗin da zamu ba su an saki doki abin da ake so su kammala aikin su daidai tun da aikin su ba wani abu bane aiki na tsaron ƙasa ne na su tsare mutane su tsare duke su su kiyaye da horon da aka ba su kuma su bi manyan su tunda kun san aikin soja aiki ne mai aiki da ladabi abin da ake cewa discipline kenan abu ne wanda ba aikin ra'ayi ba ne aiki ne wanda za ka bi sai dai an baka umarni ka yi an ce ka yi ka yi an ce ka bari ka bari kulan da ya kamata su ya kamata su bi hanyoyi wanda ya kamata su kula da iyakokin da aka musu tunda aikinsa na musamman na su tsare jama'a talaka da dukiyoyinsu kuma su kula sosai Aurar da yara ɗabi'a ce da aka sani a Nijar musamman a yankin jihar Maraɗi. Wannan ɗabi'a tana kawo barazana ga rayuwa da kuma makomar 'yan mata. duka da yake an samu sauƙi na aurar da yara a yankin saboda ƙoƙari da ake yi na wayar da kawunan jama'a shin koya ake ciki dangance da aurar da yara a maraɗi maliki malam abdu shugaban hukumar kula da kare haƙƙin yara da mata a maraɗi ya yi wa salamatu kadiri ƙarin haske Ba mu iya cewa auren yara ya ƙare tun daga zahiri al'umma sai ƙaruwa take yi. sai dai gwamnati da abokan hulɗar shi suna ta ƙoƙari kan wannan fannin inda suke tsara yekuwar wayar da kai a cikin karkara don kawo sauƙi cikin batun na auren yara da a ce ba a yi irin wannan jan hankalin ba a cikin ƙauyuka da sauran da'irorin da yaya ni al'amarin na auren yara zai kasance a wannan jihar ta gashi kuma a nasu ɓangaren ma'aikatar sef da ke rigakafin cin zarafin da ake ma yara a ɓangaren jihar ta ita ma tana ta kawo ta ta gudunmawa dukkan wa'annan ma'aikatun na kawo nasu su kokari sosai don waye ma uwaye kai su ɗiga auren yara zuwa gaba sabuwar dubara da muka ma ƙarfi kenan a yanzu don ba yarinya dama ta ci gaba da karatunta na tsawon lokaci a cikin birnin maraɗi shan miyagun ƙwayoyi yana ƙoƙarin zama ruwan dare ga matasa burema umaru hamadi mamba na kungiyar wayar da kai akan zaman lafiya a cikin makarantun sakandare a hirarsa da Salamatu Kadiri. Muna taimaka ma matasa, muna wayar musu da kai a cikin makarantun boko ta hanyar girka ƙungiyoyin matasa wani lokaci mukanmu kungiyoyin ƙungiyoyin muna tsara tararruka na wayar da kai kan zarafi da ake yi a cikin makarantu da shaye-shayen ƙwayoyi ganin yadda shaye-shayen ke neman ya zama ruwan dare a cikin ƙasar Nijar gashi ganin yadda ake shiga da fice da kwayoyin zuwa sauran kasashe matsalar ta yi kamari ga matasa sannan kuma sai ƙara bunƙasa take yi musamman ma a cikin manyan makarantu misali a maraɗi in ka ga gungun matasa idan ka kusanto su sai ka tarar da su suna shan kwaya ko kuma suna saida ta ko kuma suna saye gaskiya abin ya yi tsanani kuma shi ke kawo fadace-fadace tsakanin 'yan makaranta a bangaren makarantu wani bima har da samun rasa rayuka. Majalisar Shawara ta yankin Jihar Maradi a ranar Asabar ta gabata sun bayar da kayayyakin karatu ga makarantar Lycée d'Excellence ta Tasawa. Manufar shine inganta sha'anin karatun ɗalibai. Bashir jami'in hukumar makarantar Lycée d'Excellence ta Tasawa musamman ya yaba da wannan taimakon da aka basu a hirarsa da Saidu Sanke. gaskiya mun ji daɗin zuwa na littattafan tunda tun bara muke ko kowane littattafan kuma yau Allah ya kawo mana su sai mu ce abin aiki ya samu tunda littattafai su ne ilimi sai mu ce kwansai regional ya ka ilimi mu insha Allah za mu aiki da shi mu za mu nuna muku wannan littattafai sai sun kawo babban ci gaba a cikin wannan lakwalin insha Allah tunda kowane fanni na karatu an ɗauke shi bisa wannan littattafai. da shi littafi ba yawan littafi bane ba shine a ga sun zo da yawa haka a'a abin da ke cikin shi shine muhimmanci duk littafin da ka gani can littafi ne wanda ke da yana da isili kuma zai kawo babban abu bazan ci gaban ilimi a cikin wannan makaranta ta To yanzu sai rahotonmu na musamman kamun kifi a fadamun birnin Kwanni a yankin jihar Tawa yana da matukar wahala sanadiyar kasancewar wata nau'in ciyawa da take fitowa a cikin ruwa da ake kira Tifa Australis wannan ciyawa dai tana kawo cikas na bunƙasar kifi da kuma mamayar fadamu. Abdu Afared daraktan mahalli a kwanni ya yi wa habiba ahmed karin bayani Latifa eh, eh, australis wata cawa ce ta cikin ruwa da ke mamaya kuma wadda ta kasance wata babbar damuwa a huskar gundumar mu ta birnin Kwanne. Wannan cawa tana bunƙasa cikin tafukka da sauransu musamman inda ake kamun kifi. Kun san anan Kwanne muna da tafukka, muna da tafukka da ba su fakewa sannan akwai kuma masu fakewa amma ba da sauri ba. Kuma muna da ƙananan maratsan ruwa. da barash bayan da mini barash wani irin illoli ne suke haddasawa a bangaren tabkuna Ah, les conséquences elles sont très grandes d'abord abubuwan da take haddasawa suna da yawa da farko tana mamaye makwantar ruwan tafki wato matukar cawa na bunƙasa makwantar ruwan ta na raguwa kuma tana taba ingancin ruwa abu na uku akan kifi ne tana daga cikin dalilan da ke kashe kifi kuma tana hana ya bunƙasa domin idan ta mamaye wuri kifi ba iya walawa da kyau kuma kifi halitta ce wadda da ingancin ruwa ya sauya haka na iya taba rayuwarsa idan kifi na cikin wurin da irin wannan cawar take za ku ga bai girma. se développe wani irin kokari ne kuke yi don yaƙi da wannan muguwar ciyawar D'abord, c'est le focardage. Le focardage, c'est... Da farko dai ana kokarin yanke cawar a lokacin damana ko kuma a lokacin da damana ta gabato ana yanke ta. Sannan wasu mutane na sarrafa ta zuwa taki kamar yadda suke yi da garmani ko ma su yi zanaki da ita domin su kera gidajen Su kuma masu amfani da tafuka ana waye musu kai waɗanda aka suri maka a kifi ne domin kar su rungume hannuwa idan suka ga barazanar wannan cawa. Su fara yaki da ita su yanke ta kafin hukuma ta yunkura saboda kar ta samu ta bunƙasa ta mamaye wuri. Waɗannan su ne mata matakan da muke ɗauka domin yaƙi da wannan cawa mai mamaya a nan kwanni. Euh, pour euh, lutter contre cette To madalla shama masu sauraron mu ƙarshen labarin kenan nake cewa da ku a kasance lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. An yame. Tare tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.